بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى يا فيلو يبروغن بكراتي من لتافيا الرد على الرافضة يا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى yanakin kpankurtayen jaman na yoyin gbawadin nici ga ibe mai gangan matlabu wa kuhun aljum'a wal jama'a babu nawa ba za yi ti akidan jaman na ya ti gwaluyan sallayen juma'a bu ganbe sallayen jama'i wa min ha min ya kwankuro ta jama'an na jamgai tarkul jum'ati wal jama'a a jagwalu da ganbe sallah juma'i ganbe jama'i wa kazalika yahud a caga yahudu joto fa'innahu la yusalluna illa furada a to ta cayi kaka ya caga jaji sallah ejiyen jama'a a mai jiyen juma'a watsun faruwa na wajuji ya sa shaji lokaci na kala da kagba da na ba ibi na hatta na je lojin mana adina mai gube yi tulagun shabu mutu ga ta juma na ya bebe jin be jamaji na gatumi a ilaya ya ji mana ajiye da betokiyar ta juma na ya ji ya da jamaji na amma ya bude damun da cinin sashi agaja da gewa zai ji dan juma'a bu na sai bazan na nan sai ji wazi da juma'a wani sashi haji ma ya fo wada da ya ga zan dole bai ki da ya a su ba ya ji sallah ga da jama'i musulmi je bayan sallah jin ba yawa bo. nasaji bi kwankurta na ji da bayan ta al'amarin zai da shi zoji umarji ta can ba na uzuri ba wa min ha mini kwankurta tarkuhun kaula amin wara al'imam fi salat a jagwalu da gani bai gami amini mana amini wugayi alahumma fajib su kogwa duwaye a tazumaye liman bu ba ku tsalla ejin amina aminu magagawa kiyan sanna wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga liman gaji ga aminu ya ke zumu ba na ji ga liman gaji ga wala ya ji ga amin yazumuna anna salata tabtilu bihi ene akida tila marunci wani a gaggagin aminu wajen sallani oga ga aminu na to lafazin aminu ma hadisu yau daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam wa liye ba qur'ani ba daga nan wala marijin man naji fuskata hadisu gwako da hadisu na man ko sun naji gobe na mun zo ne ji kwadin yi na ebe na zanne ji ga yi maki kwa yau gbogbo addini a kan dora ya juya ji ba albaiti ya gwa daga zai ji shirin bai annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kila ke ji da ba albaiti shi wato zama ya nabi amma zagu kyayo zagu kyayo zai ce a so na ali a fi alhassan egiyu egiyun sa alhussaini bai zai ji cinye zuwa gwane zagu kyayo ibnu abbas albaiti ya wani egin da gya na biyu a mai lamina gan wuya madamini zai ji hadisa ta zo annabi muhammadu ba duwa ilimi yana sallallahu alaihi wasallam a mai lamina gan wuya sa albaiti mu wani ya gini da giza mu za a wadda ya zagi gona wadda ya giya giwa gigun kaba ba da wani da kwa gi kaba ba da wani kan da ko da ba sai ya gina maga wani kayan gida ba sai giye gi kan da ba sai ban dagi kan dagi da ba sai gin dagi inda ya gani ya ga launa manga mini kwankuro ta jama na jautar kuhun tahiyyatul islam tahiyyatul islam tarkuhun tahiyyatul islam ole agwalu da baki yan ya misayi musulunci to ba ni dai manya biya ibe siffa na daga da abu yi lambe na dialo bayan ziji na yi yahudu shi na wacce babu keya bucin na jika ejin amina yahudu shi a ejin amina a tsoje mai rafi da shi ejin amina a zama yi sallah tahiyyat al-islam shi ma bainahum idza wa idza sallamu fa'alu bi asli sunna e mi sana musulunci be be ina gada bu agwa tebu abiga ji sallama fa'alu bi asli sunna na to acce sunna le bana na itibodi ne sunna na mu ci ga abebe e ba mi sajibu bu lawa tun to misan bidiya ko misan shari'a kana ayyuka bu e tuzuma kidan do da wana wa ha, min ya bojin jama'an najo khurujuhu min as bil fi'l aja lusallagwa betin wa tarkihim as fi salat idza jayo naje ke lusallama gwana bayan sallah shi fa innahu yakhrujuna min as-salat min ghairi as-salat idu sallo babu yin sallama bal yarfa'una aydihim aja gwajila wa yadribuna biya ala ruqabihim a caja felu felu da rugwaji ka aznabil khayl ash-shams ki wa ga cintarashe doko doko ya je ga a shamsu na alkhailu shams yanayi jayo ko nau'i jayo ne doko shi man gawa min ha min ya lambiya jolo ba yahudu shi shiddatu udwani lil muslimin adde tsanani ad pogwa e bayan nan vo de adawa bai lo bayan musulmi shi wa akhbar Allah an yahud su kuwa yi labarai ya ciya yahudu shi yana vana su da ba musulmi na a ci a gajin ma na shi zan doro na ga musulmi yau ki da ba na a da tsanani na vubu lobu ga malawa liban na naji iraq ne wu alu sunna ji sai yi babawa ga kafiri ji sai wu zawan gizi zabatina ba da program wuce gu wayo ya bayi ba na fe yi ba zai shi nan alis sunna jina musamman na da ira ka jikin ya wani na a shige ji mallaka ya fayagba da amerika ci na jin iraki ne a ci gwadon goci fe yi ba ba alis sunna mai fi wani sai ya masalaci je ga di tsanani yanan zo da bayan musulmi shi soci ba zai yahudu shahin gala ta ji danna a shaddan nasa da watan lillazi na amanu al-yahud yawo ce yi wa zai ji da tsanani yin nan fu mini za wangi je lo bayan musulmi ji ne a ga yi wa yahudu yahudu ji nan fu a fogwa ga mishan ji lo bayan musulmi ji a ci a ga a tuwa jama'in rafi don na ji zan doro ga musulmi umar lo lo ki dana. nan novembra musamman zai gari shawo akida egu a e fiye ya zawon gizina wakadarika wallaya shaddun nasi adawa li ali sunna wal jama'a a caga ya li sunna shi ke fogwazar wani musulmi fi wa biyara bal a ke ba bidiya jere a maji in kare ma gato nan vuna da ya ali sunna shi na wagayen zuwa wajen zandoro safai musulmi jomi da eh, ga musulmi ya zai aki da abu ya ce ni ngalai dai nan baya da ji cewa ne ba amma alu suna ji yana fo ba hatta kafirin ji yahudu ji nishan ji adi zai ji annaba ko alu suna ne gama la haifo zuma ji fai da labari gan mini zai ji ya ji shiri ce na la sunnati a wasu sun cikin buwanin bidiyo kungiya ya kafiri ya nigeria gama la to tuntun na allah ya gafiya ya wani ewo duwe da de space den na wasu ne lotu da yi na 100 million gala wula ga ya kadi ne man na ike siya malan gero na fiye labarin shi itti dai zai ji an kalya nan bayan sun na tv daga bayan kungiya kafirin ci kwai nigeria ce e eh, biwirin doro wani alayyar ga musulmi ya lade ba ya ci ga manufa ma ya daji rayuwa kin ga ya ji na yawa ba adini ci kin ga da tsa mai tu ya tuye gbazi ke na filita fi abu na duba kungiyar mutane da sun na tv gama na ahli sunna ji makiya ga yi zando wani kawai musulmi wa malatun musulunci da yin gurba wani ya gan etan da sauki a kafiri amma zai ji wulle ya kuta betu musulunci na misalan da ci a fiya ni labari guji research a ciki bo a ci mai sunna nigeria jo izala salafiya manji je na je jidawa sun na na je tiya madina ba ta ke rijiyar lemu jina jafar jina har sa shi ji ta mutum tuno misali uji nigeria ca karshen ya binciki ubo kya ga yi ganwa yawo zumanu ta ji bebe man na jida ta a make fito gwamnati lotu ke rijiyar lemu jina da dr bashiri ke boko yau ke adini ne zanna jima e tumba ta tubo yana ta musulunci haji tabbata allah tuje musulunci a fi gwamnati a zato ya galle ya ga fitina boko haram da kiya ni mare ya zaji fikin bu na shi aji boko harama amma yana la musulunci haji rai kimbo na ekwana a ya ci a magunkun kuma zan dore mini hukuma ba asun mai hukuma amma tarbiya na fi bayi na wani ya canji lalo ki ya canji lalo ki a ga zai fi watin ya wato lo madina amma zai ji lo madina na tasira da ke sheka minu daurawa na da madina ce gama lo yin gano wa madina su ko kayan amma da wasu nan ji shara lo kungiya dai sunna sare ji bincike ti bu itiyal sunna Najeriya ji kungiya yi zala to kendo etundoro yi Najeriya ne ẹnu ti research ti wọn kede wọn san eji shara ya hukuma in nigeria to hukuma kafiri kede ya zaji fibu a fi gwamnati na zobe zo ga ya sun sai damuwa ya zandoro mai lelebe tuta dini da ya gwaro na yahudu da kaunawa ne nishan da kaunawa maulawayin musulmi ne zo ga na ba ga sai kan doro in bayin mai put into practice road on amma wadda ya ga shi ni bayan a da yau ya musamman a wadda wala gwaro sai wawa ewa ka kuci bai shan rayu manga hatta annahum ya'uddunahum an jasa ga tuka wani rafi raji na jesa a cari liyali sun na jiyo na ya shi kan zanen Allah so za kirki je bai mutum in wata gai zagayin na zabo Adiye mini ubi zawana a da matsayi wani lautawa na ga gandoro tubo ga tufakasha ba hul yahuda fi zalik ba fi da shahadar zijo yahudu je ta al'amarin nan wa man khalatahum la yunkiru wujuda zalika fihi zandoro gabbo ke ba bi rafido jina to nan wannan ne daga da bolo ba da sunna jina wa to layawai wali wa gombe ganna ya dina baya halin sunna jirin e doro ya damuwa ko ga da wani ko go ga wa yawanci wa mu ce ga zanna mu da mini zai ja ga wa ko ga damuwa kan doro a tatiya za mu ce a ga ga akida a ga san zawan gidi to ga akida ga sashi musulmi na na musulmi ko ba yi tana lakun dinukun wale ya din zandro wadi ujin yi shi lafiya ala mi layi zandro ma ibn wa ga wala yi mi layi za to yan wuto da biyu ko ba wuto da asale ba wuto da na waje na ga ma layi ga yi zandro wa bu ce wuto ma dai lokaci ya gina ya gyara al'umma ja gama wala annabi sallallahu alaihi wasallam ga bada al'islamu gariban gariban sayaudu gariban fatuba lil gurabai egba fulu di tabatu ya zai gaba gabe a shegana ma chaga ma be a shega e wuro amma zai gaba gabe a shega fimiajo e fuajo e ejajo na aljanna lu fiya riwaya ndo ce piye a ga nabi zai shiga ngun gai zai shi aja sai la gyara ya lu lokaci na da wangi ta bi fiyaki da wangi a ake yi ba da wangi na nabi wuna ya sallallahu alaihi su zai je la yanzu ta sosai ya ci musulmi ji eto e alfasha ji eto kafirinci ji zandoro da yi na gabi an na ke za wangi ji tina kendo annabawa so ko ji be mu shagu annabawa ji lada da yin gburu wani annabi ga yi ga aljanna ya fayin mai ta dole wani ma ji gyara na wagati wasu soji gyara bai zo wani ta ki da zawon gi zuna yau so ga ta zo bai zo ko ta wasu ya ji wuru wuru ya ji bidiya wai bara fi da shi ga yana ji na giya an ga wani ga wasu hawa ka bulala ji ya kwazo ya ji wata na ba wasu da dalili a tsaje da adda kungiya na je da bai na wani da sauki ne zai ji jana wa sun lamara da sauki lo ba bal a wugo so gan ni yi da ya boki bo a da adi a da ya jadi sai do sheyi fo zuma ji ko mo je da be pa sheyi ya wa je da mo ngo wa zo pa un ci ba ngo mo ogun le manga mini ya kwankuro tajin manashin annahun bi jam'ihim bainal mar'ati wa ammatiha lambe na dielo ba yahudu shi nan aya da ji gan wala in zagi ya fedo emi wa bogan be goguwi wa ha mar'ati wa khalatiha wa je wagin zagi gan be na giwi akwai ka lokacin ni ala fetu da oji gato yushabihuna al-yahud ade lambe be zijo be yahudu je tie bojin nan فإنهم كانوا يجمعون في شر يعقوب بين الأوتين ابن يهود جي shari'a na biya ku ba fe ku yi gigu ba ke ba amma ga wale shari'a ya yi wula zai ha haram qur'anu ga wa an jima'u bainal uqtayn illa ma yi salaf ka yi na ya yi gigu ba jiya ha bula ko gugu bin nagi wato kun zagi bin nagi ko bai gugu ne a ba abu na bina mina akida da na digin bai yahudu shi na ga yi inna man adahu min umma la ya da janna a gizan doro ne na wacin lobe akida yana cije da bayana na al janna bal yukhalladu khalladu na finna ya e ji takfir ne rafina ne ji takfir sai wa da littafin ci kwa kan ga wa leyiriya takfir na da bayan ya zandoro jaya ne gimi ne kawo lobe a kida wa da nasara nasara da buwa wadai ga mai tusa idu na abubakar umaru ji hmm, lobe aljanna su littafi ya zo amma pata yana ya ji usu ya kwade na ya ce fondo na yi tari wadai waje fahimta ga zanen ji zade da yayin sahaba na ji e ba abu aya na ji duwa ɓata na ke yawa gife aya wunci ji e bode wo sassan ko bayani aya na ji wa mai tuwa ba ikone ce fondu a dai alag gi musulmi ya ci bai na wadda ya zanne gabal yi khalladu na finar a ga zandoro ne na fana wadana wadan jirgin na na gama yahudu jauso ga gan da mishan shi a ga lan yadda kular janna lan yadda kular janna illa man kana hudan a nasara dan dalo aljanna sai zai ga ta ce a duniya yahudu jau gan da mishan shi amma yanayi katiya ne yin da ciwo bai suna musulunci umajin yaya na alawar janna ko ga ci a ga tsola zandoro jin yaya na alawar janna so ga kpaye da wa gama na mai jiga albaici na min ya lambiya shi bai hudu shi bai ittihaduhum ittihaduhum as-suwara al-hayawaniyya iza jayo na wali foto dabba shi a jagwa sun fi amfani bai ke dabba ji abakata ji sai laza ya yahudu bai mishan ji a yajina wa kad warada alwa'idu tashdid eh, shadid ato bayani mabiya zaba na pogwana fi tasiri suwar Zawatul arwahi na iza lafo to yin doro na ibirai zawangi dabba ta wani ko fe lazana hadisu bai sai buhari to littafi kwanda ce annahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kiriya nabi sallallahu alaihi wasallam ga la'ana al-musawwiri bayan sakulu fi yazijo zai je san zawan yi zan fotowa ce amma shekalu sai mi ga alamari foto ya ga guta ga da shirin ya riyadu salihin na tsomi su manja gunce haramu buna yi kiyan mai mibegun ko bai roba yana wuce soke loke shi da ba haramu ya umarci cewa shi labati wunci ba ba ce ngayi na wasu asansan usan ba takada da inki ko yana ji biyu na na achị ci haramu ebe na efo ti dabu kendo da san zai wannan nan ko zan doce abba takadan iri kendo da ti su yi jina ne ko abba signboard o foto yanzu abba signboard ko le mu ya keri be na mi gun jikini kendo da wale da nan doce jo secretary an doce jo ko KNYC secretary a jo na ne wa keri be roba mun ci be fenti mun ce nci otu ikiyan hana mai wani ya fote da mu o magaza ce da bai zo ci jikiyan ci sun za hankali tu zai wa wasa na yi ta ci gaba cin lebanon ni photograph ni photograph ga da mini man shi wani shigan halalli wani a wadda zai ga haramu wani amma ga yi gana boka gani ba wani halalli wani ni photograph ebona foto a caga wallah kendo ya zayi so ko juna a caga nke tiye ngui koton ko ce photocopy lole wo ga ya e kabe go ya ba da wace ga di photocopy lole e na to ba da wani ga aji kiyan ga tiye ga ya ban bo halalli yo muje na bina e gan zai ji wala ndo ci ga tu kyanyi kendo so ko television ji ba tan ga da hukunci irin na kin do yi na ga ta lawai mu television amma da man na ji logan to yin photographer so yi kin haramu na to a takaice amma mu so da ji shara ga kada rura da ga yazo tiya be to yin photography misali aji tumba makanta bai na ji biyu gede bukata foto ewe da ce da ruru a ce ga to zai yoto mu ga ramu wani ga laifi dan naji ba ke bangare ya scanning ji wani kiyaye mutu na da waya gbanza da cin da kwata da ga na nauyi foto ji guyi kwata ba ta yi tiyan estre ba eti yi ti da rura shiga mu ga ma ezudula foto yin tauba yin sa ji kwaye mandoci kwaye sarauta ndoci a tabakata zuciya yoyi to mutu na ga halalli wani ga ya dina wajibi yi na gata ala hukunci yukan ga wani aga ga yin na halalli yau ko mu ba hu yau ga da lotun da dabi'u ga shi kiyan haramu kan ga gato abe ke za la foto yin zagi ya laza zagi na jini mewa ya ne cin lewo mashawa da yin ga wale ga kan ga etun kiwaye lo kan ga etun haramu kinga da yawa sun foto ya giyan tsugi fi waya zan da ce rana ko ya to haramu wai lokan na ji mi waya na so na zai gurgudu ya ce alamar ya gangan manje ya ci foto to ya dabba ce bal adamini ta biyu na jiro kan bata mujahid ko da mini man kojo imamu nawawi latsun nube nga ata egoji da na tsinyi dole wacce le dai dira yi kwai wani guji kin da waliyo yi na waliyo to to na dai nasara labe non living tin na ma to ibira ya no muwi ya bibe da zaga ta gwan na ji foto yin layi ki ara amma e ba na boka gana mun ji lobe da mun shi ha gaban ki yo shi e gban ego mun ci sai dai zawangi dabba na jiga foto ya ji zafa ji kiyan haram amma rika kato na ji kuyi ke bayan zamani ji ba ni su be kiyan wannan ga wale ga sai be foto na ji ko to kwata da yi da mini babu da rura shi babu da rura shi ala ya hal iza e di ga la foto ya ga ta ta fi kato kin gode wa ka ta yin zando ci wani amma za a kewa foto a hukunci ba gan eto harama ba bayanin shekaru sai ne sai dai kiwi wani jibe foton na kiwi jibe foton na ke iri na jiwa tun ba da yi na je waje na wape waje a kalanda ji sai gan zanga wani yin na yi haramu zalla za gi bayan zagi ana fayawa bai waje ka ga ya wasu fani su ya wape waje te filio zandore le bakata zandore ya wushawa wani ba gi bayan zagi ala wape waje na shawa yau, shawa yau. mini ga manga mini bojajo ngai takhallukuhum an nasra immatihim takhallufu an nasra immatihim azmaje ta wuce laya man yaji kama khadalu aliyan kindo na wagwa shin sayyidina ali wa husainan wa zaidan to usaini to zaid zaid ne ya gi ali ya gi usaini ya gi ali ali fa yanici abu gade kungiyar zaidi sababi zaidi na gama laya ga a rafido kila ce ya ga rafido abejin zaidi ya gina liga na yagi a alusai alusai na yi giyan saidi na ali na ngole zaidi na gbani yagi ya saidi na alusai ne wuce eya ya saidi na ali a ga kiwa ga ci saidi na abubakar bai umaru yau za wuce ciyen da kun ya ce ga yin gaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a tu zuma a kirki za a ce zuma tu fe ya ga rafattumuni ya gazu gambo ya gazu gambo ya ga gwace shanin bo ya bugan na nami gana babu a dai sun ne rafido yawo rafido bi ma na zai ya gwace ya e ci zuma tu e yanzu bo ya yagi mini ya giza je ji da wunan gaya da husaini na sai ya ko muke fondoro na ga gaya wani babu a ngala yawa sunan na yau wai ya ga shi'a in ba ga nawa ya ga kina rafi da nan na bana e, bu fetin ya ne ngala mai sunna yi gwa kowa ga kalmar ya rafi da nan ya ya fa ji fahimta ko e bana shi'a ngan mu dai ma na kama a ga wa ga tuba wa ali shi'atu ali e ba shi shi'a ngai jama'a za ta ba shi ne da zai lobe zai ne amma ga ba a ki da ma'ana shiya hajji mai ya so yi ga muhammad bin muhammad al-mufidi na ga zandoro na yi shiya na wagayi zai gagawa kauna da ya abubakar umar usman wa saya wa da kauna zanna ga yake ya shiya jana wa lamitu wani abu da wuga da sayyidina ali bana kai ba tuwa yau man ga fasara na ya ko fasara na ya ti sha ne abu ibu na di kauna za ko gutan na da wuce ga lambiya wuyo a tsogwa wai wani na wu sai dina ali na inji zai diga yau wani ga gobe tun inji kinya kufa gabo da usaini na wu karbala wani inji a tsoga yi gobe shuga dushe a ta umatuna da sun gama a zama hun ki ga an wacin ga dawa na ya jin fi hubi albaita ga gaiwa zama ya na bisho hun an nasirin amma suna ya ba wuce laya fitina ga na ya zai ga ya ji dawuna ya wa waliyaya to ga to yahudu jo so ga ganbe annabi musa lokaci na wuya ga yabe da gunkuna a ga an anta wa fakatila faqatila inna hauna qa'idun wo musa wato bai so na ga iri gunkun ike zuma wani ya so da gunkun yi ya bu ya jo ya gwa wale da sun ci je a ce a ga son na yau a ga ya wazi yau alubaiti uzuri ma da alubaiti na agwawa atuwa zuma man ga lambe mini lambe ajo yahudu ji musihu su kwa fuska ji shegba bayani mabi kiri in ka na hasu wa masun fasil mukazzabi na bilkada abe a ga fife fifayen kinna da ala fuska zaje da kiran da ci na to ji faruwa ji ya zai zi illa eh, kadara ga gama na da bai kadara yana wa haula na biyi jama'i rafi da ma a kadara la gama nan wa kada khusifa bi kuran kasira amma fiyafikin kin jauka kayan kin na ji dokuna marratin adida min biladul ajin min kin na ji jinye wa jana bai je ji rayuwa fina su ko jan laka fikin bu da wani wani na aki da abuwa jini da bai kiyan bai kadara ya a caga mini lambe ya ce annal yahuda duri basu alaihimu zilla yahudu ji egba wal maskana da talauci almaska na bi na alfakuru aina ma kanu wa diya bandoro na finan ga ce ga jama'i rafi da jotu egba a ce ga tatiya bo da nan doro bo hatta a yau taqiya araki da yin takiyanci wudan rayu ni shiddati haufihim wa ya ba tsanani da suna luwa gani bai egba na jefe da na jewa nan ewa ga hatta a akida na tatiwa wani ga laban bandoro hadda na ji da ji so a ji da ji so ihe dede na ifi fa abu nan gai ga a taki ya alawa so a fi alawu za wangi ga ujin hacha ya ya gba na jaji udiya na bayani ya karshe ti lambe abu gani bai yahudu shi na ga mai siffayen gobe gutecin nini ya lambe na da gada rafi na jogin bai yahudu na gan bai yahudu shi nan man ga annal yahuda yaktubuna alkitaba bi aidihim yahudu je kalita fi bi gwashi wa yaquluna hadha min indillah caja ga yana ga pata da ne ga sokuwa kin da qur'ani ji shara na fawailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaqulun hadha min indillah ga wa kadhalika wallahi yaktubuna a caga jama'ira fi da jautai kalita fi waya kulu na caja ga aza kalamun lahi ta'ala na yi gasoci wa yaftaruna kaziba ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi radiyallahu anhu aja tsa ga manata tuci su ko yana na na za a ci gugu ke tsa ga manata albaitihi zane nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin bayani a ga albaitihi gama na zu gama na ta lubaitu sarawi e ala to akida azum o ma de gan ba sayidina ali de gan yagi wuzi ne je gumbo be gan ji na dai akida ne je lobe ina watu sayidina ali bayani aji be bubu na uje da be alama ra akida mu ciyana ne uwa ga yuzun gama na tazijo al baiti jina al baiti jina sayidina abubakar kwa annan sayidina usman ba bal a da boye ya salamai amma zai mana je sun gama ta tagakke ya daga da abu ɗan eh, wuna daga da sayidina aliwa na ulaga daga da uwa bezijin bai sahaba wuce kwanan ji e bode gama na gala ibn taymiya ga kawai gama na akida rafi da jalo ya gura gama na gama na fi shani abu salamai ibn ya ga kungiyar da bota ci musulmi shi wannan sun gama na iri jama'an na jini wani gama na ga ilaji jikin ila Allah ya buru da yaki da su kusi bai kira shi ne su kuma bi istikamu ya yi ta ci fahimta ya nabi muhammadu gani mai sahabojin zai ji ke kwando ci wani jima na su kuka wajen سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك